Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kin ce zaki tona mai asiri in kin fasa tona mai asiri kin rena Allah da ya halicce ki baki haifi cikin uwarki da ubanki ba. In dai baki tona wa naziri sarkin waka asiri ba to baki haifi cikin uwarki da ubanki. Ke kike tsona tona asiri. Ke kike tsoron tona asiri amma ina so ki sani idan wani yarwa an bashi kuɗi idan ko wani duka zai sha amma babu matsala. abin da kika faɗa ma na baya ya isa shaida kawai na baya ya isa kai kuma ina ganin ka kamar mai hankali ashe baka da hankali ka fito kana barin zance kai ma tabdin ja to kai dama na daɗe da sanin cewa munafiki ne kai baki biyu ne da kai bakin ganga ne kai na fito kana cewa ya karɓo tallan taki ya saka a cikin fim ɗin shi sa ta ƙi da ta yi masa fim ɗin to ashe kai ma jaki ne da kiki ne baka san abin da kake yi ba tunda ai ba wannan maganar ake yi ba amma ya karɓo talla ya sa a cikin wai kana ce mana wai hasali ma kai baka taɓa yin waya da ita ba to a irin munafincin ka ai zaka iya yin waya ma da ita ka zo ka rintse da Allah ma ka ce baka taɓa yin waya da ita ba ai ni na san irin munafincin ka a cikin Kannywood ba wanda bai sani ba yau gane kar ka mai da wannan abin ya zama wani masifa da bala'i daban kar ka mayar da shi ya zama wani masifa da bala'i daban idan turo ka aka yi kai ka kiyamar lauli ka koma gefe ka sa ido kai kallo wallahi ka ce ya ɗauki sarauta ya saka ma kan shi to kaga ya tabbata magana kenan harkar bakin ciki ce billahi lazi na ziru sarkin waƙa ne ko kaki ko kasu. wallahi sarkin sarki ne na ka ce ya ɗauki sarauta ya saka ma kan shi to kaga ya tabbata magana kenan harkar bakin ciki ce billahi lazi na ziru sarkin waƙa ne ko kaƙi ko kasu wallahi sarkin sarki ne na